bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 26 ga watan Rabiul Thani alif da 429 wacce ta daidai da biyu ga watan Mayu shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shadal Arf fi fanni sab satin da ya wuce mun yi bayani kan aqsam al-fi'li as-sahih wato rabon fi'li sahihi yau insha Allah za mu magana kan aqsam al-mu'tal nan ne ko wato rarrabuwan fi'ili mai illa ko kuma mai ciwo ko mara lafiya yanqasimu al-mu'tal shi fi'ili mai illa mai cuta mara lafiya ya rabu zuwa gida guda hudu ila misal zuwa ga fi'ilul misal wa ajwaf da ajwafi wa naqis da nakasashe wa lafif da kuma mai tarawa fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum wato a dunkule a tare lafif mai tarawa طيب Falmisal. Shi misali ma'atul latfa'uhu ita ce shine wanda fa'un ɗinsa aka raunata ta aka yi mata illa misali wa'ada ala wazni fa'ala yasara ko kuma yasura ala wazni fa'ula kaga da wawun da ya'un duka suna da illa muna fahimta wasu mai abin da yasa ake ce da shi misal wanda ya kamanni da wani abu li'annahu yumathilu sahih don yana daidai yana kama da fi'ili sahih fi adami ilali madihi wato ta bangaren rashin raunata madinsa in ka ce wa'ada kamar ka ce zahaba ne muna fahimta yi? in ka ce abin nan eh, wasafa kaman ka ce daraba kaga daraba fi'li ne sahihun salim babu ta inda aka yi mishi ilali in ka tashi wa'ada za ka yi irabin sa ne shi ma fi'lul madin mabni ala al-fathi la mahalla lahu kamar da za ka yi irabin wancan sabanin rama za ka ce fi'lul madin mabni ala al-fathati al-muqaddara ala ka gani akwai rauni akwai illa amma shi ba a ce da shi haka don haka sai aka ce shi misal fi'ilin da ya kama da sahihi a wurin rashin raunata shi a madinsa muna fahimta wal ajwaf da kalmar jawf ma'anan shi ciki shine jawf me ma'anansa ma'tullat aynuhu shine wanda ainun dinsa take da illa aka raunata ta misali qala da ba'a wasu miya bidhalik an kira shi ne ajwaf li jawfihi saboda kadaituwan cikinsa daga wani abu cikinsa ba komai tattare da cikinsa akwai ciwo ai wasatihi wato tsakiyarsa min alharfi sahih domin tsakiyarsa ya kubuta daga harafi mai lafiya abinda ke tsakiyarsa harafi ne mara lafiya wasu wa yusamma aidan ana ce da shi har yanzu zassalata ma'abucin hurufai guda uku shi ajwaf kenan li'annahu inda isnadihi li fa'il domin idan ka jingina shi zuwa ga ta'ul fa'il kaman bi'tu bi'ta bi'ti duk ana kiran shi ta'ul fa'il yasiru ma'aha ala salasati ahruf zai kasance kan huruf kaman qultu da bi'tu hurufai nawa ne shi yasa aka ce zat salasa ma'abucin hurufai guda uku fi qala wa ba'a wannan shi ko tawayayye matullat lamuhu ita ce wacce lamun ɗinsa aka yi mata illa nahwu gaza wa rama gaza da kalmar gazuwa yaki wa summiya bidhalika an ce da shi naqis ne li nuqsanihi domin tauye shi bi hasfi akhirih da share karshen sa fi ba'd at-tasarif a cikin wasu juye-juyen kalmomi misali kamar ghazat ina alif din take mahdhufa karamat ina alifin take don haka in ka saka ce fi'lun madin mabniyun ala al-fathati al-muqaddarati ala al-alif al-mahdhufa muna fahimta wa yusamma aidan za arba'a ana kiran shi ma hurufai guda hudu لأنه عند إسناده لتاء الفاعل دو إنك جنجي ناشدوا كتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف زي كسن شيكا guda قداهدو كما غزوت غزوت غزوتي رميت رميت رميتي منا فهمت واللطيف دون قلالان ايكي قسماني قدا بيوني مفروق ربب وهو يا ايكي معطلة فاؤه ولامه شيني وند فاء انسى دلام انسى واتو سكي دئلا معنى انبر عين كي نهار في نتاكيا دان هكا يد عين تربا ساكش مفروق ربب wanda aka raba nahu wafa wa waqa ga wa ga alif ga wa ga alif muna fahimta kaman wa wa me bi zalik abin da sai kace shi lafif mai tarawa al al harf sahih لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة دومين حرفي صحيح يا ربا كان كان حرفين إلا قرابي ذاك ذاك شيء lafif mafruq wa makarun mai haɗawa daga kalman ƙarin, qala qarinuhu wa huwa ma'tullat aynuhu wa lamu shine wanda lamun ɗinsa da aynu suka samu rauna illa kaman tawa rawa muna fahimta wasu me bidalik an ce da shi hakan nan ne liqtirani harfai illa bi ba'dihha domin hurufa illa sun yi kusa da juna don haka sai a ce makarun masu kusanci da kusa muna fahimta wa hadhihi taqasid malan waɗannan rarrabe-rarrabe da ka gani allati jarat fil fi'l wace ta gudana a cikin aiki tajri aidan fil ism tana gudana a cikin sunaye misali nahu shamsun wannan sahih ne ko mu'tal wajhun mu'tal ne ko sahih to mu'tal din ya sunan shi misal azim da yumnun mu'tal ne ko me kenan sunansa misal da qaulun da saifun mu'tal ne ko sahih ya sunansa ajwab da dalwun da zabyun ya sunansa mu'tal ya sunansa naqis da jawun da hayyun su wane ne su لا لا لا مضاف الله ينور عليك الفعل الأصم مضاعف كو مضاعف مضاعف انت إيه ده جو حي كمان شد تمتع مضاعف انت إيه وامر وبئر ونبأ معموز معموز مين فا ده ده عين ده كما ده لا امر بئر نبأ ده كما جد مضاعف ده بل ko bulbulun mudaf an san bulbul ai na ba ka lafi ba ya kamata a ce an samu eh ya kamata a ce an samu cikin lafif ba za su iya shiga eh eh suna iya shiga lafif na na to muna iya cewa da hayyun da hayyun da jawwun shine lafif sannan jiddun sai zama mudha'af muna fahimta yawwa <laughs> eh domin hayyun jawon. yawa harufai ne guda biyu iri daya amma jiddun ba hurufan illa ba ne don haka waɗancan ne lifaf waɗannan kuma abin ga mutuwa <laughs> ina ga kuma za mu ɗaya a wuri inshallah Allah subhanakallahumma wa bihamdika shira la ilaha illa anta